Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage jama'a a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha hudu ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu musamman ma yaran da suka rasa mahaifi. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu je da shi filin ƙalamarmu. mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sasha Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To yan aji mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da mata inda za mu tattauna da su akan zama uwa ba tare da uba ba. Ma'ana zama uwa da kuma riƙen 'ya'ya ba tare da taimako ko tallafin uba ba. Ana samun mata ta dalilai da yawa waɗanda suke kasancewa ko dai ta dalilin mijin ya rasu ya basu da yaran ko miji ya rabu da mata ya bata da ɗawainiyar yara ko kuma mijin ma ya tsere wato ba a ma raba auren ba amma kuma ya gudu ya bata da ɗawainiyar yara ka ga mace na faɗi tashi ta jinin ta haucan ta sauka nan duk dinan saboda ta ga cewa yaran da sun yi rayuwa mai inganci. cikin ajin namu muna tare da rukayya ibrahim sani Karima Ma'az Abdulsalam, Fatima Modu da kuma Fatima Abdullahi waɗanda za su tattauna da mu a cikin wannan shiri. Sannan kuma su ba mu irin nasu fahimta a game da irin gwagwarmaya da kalubalen da mace wanda take an bar mata ɗawainiyar yara wato mace uwa wacce ba ta da tallafin uba a rayuwarta. Barkan ku da zuwa. Karima, uwa ba tare da uba ba kamar yadda muka yi bayani yana zuwa ne lalurori kana kala-kala akwai dalilin da yake sa mace ta samu kanta a matsayinta na uwa ba tare da tallafin uba wurin renon 'ya'yansu wata za ga ƙananan 'ya'ya ma aka bar mata an bata da su ita za ta yi faɗi tashin makarantar su ne abincin su ne kai hatta gidan da za su zauna babu wanda zai tallafa wa rayuwarta wata kuma za a bata da samari ne ma'ana inda suka riga suka taso ɗawainiyar rashin jin nan da ƙalubalen ƙuruciya duka. mace ɗaya aka bari da wannan mm. a karkare kuma ina a ce mace ta kasa wani irin kalubale ke da matan suna fuskanta assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu macen da take zama ita kaɗai ko kuma ce single moda moda da turanci ta rasa miji ko ta hanyar rasuwa ko ta hanyar rabuwar aure ko kuma ta hanyar namiji ya gudu ya badda gaskiya tana fuskantar kalubale da dama a kalubalen ma ba zan iya iyakance shi ba domin ina cikin shi kuma na san irin wannan kalubale din domin za ki ga mace tana iyakan yinta ki yi kokari ki yi kokari domin tartayo yaran ki ba su tarbiyya da ilimi amma kullum wani sai ya ga wanki. Hmm. mutane suna mantawa da cewa mace ba ta iya tarbiyya ita kadai sai da sa hannun namiji hmm. namiji baya une a gida a har kullum mace ce ita take une a gida da yaranta da sauran hidiman gida amma a ɗan lokacin da zai dawo na sekon goma ko minti goma ko awa ɗaya ila ya fita gida karfe takwas na safe ba zai dawo gida ba sai karfe takwas na dare ya dawo daga wurin aiki ko daga kasuwa a ɗan lokacin da zai ɗan zauna da yaran kila zuwa tara sannan yara su je su kwanta su bacci da safe kuma ya ƙara fita to a ɗan wannan zaman da zai da su na awa ɗaya sai kiga yara sun samu fa'idan wani abun da ya fi wanda uwar tasa da suka una da ita a mm, cikin saboda ita mace tana da rauni sannan kuma bahaushe yana cewa wai ido wa karena wanda nake gani kullum mm. to yau sai aka waye gari dan wanda zai zauna awa ɗayan nan ya dan ba su wannan tarbiyya babu su ke ne da safe ke ne da rana ke ne da daddare cikin tarbiyyar su sannan wani hidima ya ƙara karuwa miki wanda kila da ke kina zauna kawai tarbiyyar kika sa a gaba da kula da mm. yaran to yanzu kuma sai aka zo maganar abinci ma ke ci maganan ɗawainiyar makaranta ke ci to sai ki ga gaba ɗaya ki ta dagule mm. mutane kuma ba za su taɓa maka adalci cewa hidiman ne da ba taki ba yanzu ta zo ta hau kanki ta ƙara ta yi maki yawa ba da an samu wani akasi kaɗan sai a ce ai ta gaza wanda kuma da uban ma ana iya samun akasin koda da uban ma ana iya samun wannan akasin ko kuma in an zo neman yara ne za a aure sai a ce ai wannan yar mace ne ai uban tun yaushe ya daɗe da rasuwa wato ɗaya daga cikin ƙalubale na mm. kuke fuskanta shine har kiran ƴaƴan ake ƴaƴan mata wannan abubuwa gaskiya ire-iren mu da muke tare da mu wanda mazajen mu suka rasu suka bar mu da ire-iren mu wanda ba a ta sanadiyar suke yana mana zafi sosai ba ma jin daɗi domin mai duk iyayen da mu yi mai kokari kowa yana so ya ga dan shi ya kwana kowa duk lokacin da aka samu matsala ko wata damuwa a cikin gida na yaro kafin fa wani ya ji maka zafi kai kafin daga kowa jin zafi mm. haka kuma idan aka samu wani abu na cin gaba kafin wani ya yaba maka ko kuma ya taya ka murna kai kafi kowa murna domin eh, in ji bahaushe ya ce wai eh, kowa ya rai ma daɗi barin mu shi ne saboda haka gaskiya muna fuskantar kalubale mata mata na fuskantar kuma a rika tausaya musu kuma a rika mana adalci sannan kuma ina kira ga duk waɗanda muke zama tare da su misali ka lura cewa wannan matan ba ta da miji mijinta ya rasu ko kuma mijinta ya sake ta ita take kula da yaran to makwabta su ma su rika sa ido akan waɗannan ƴaƴan domin ba ita kake ma ba kanka kake ma domin kai ma baka san zaka rayu da iyalanka ko ba zaka rayu da iyalanka kun ji abubuwan ta faɗa kun ji inda mana fassara nan mun ƙara fahimtar wace ce macen da aka bata da ɗawainiya ba tare da tallafin namiji ba fatima abdullahi Mene na ji fahimta wani irin kalubale ke ganin matan suke fuskanta abinda hajiya karima ta faɗa kam ta faɗa shi daidai gaskiya saboda mata ba mu da ƙarfin da namiji yake da shi macen da aka ce an bar mata 'ya'ya da yawa kuma idan a ce mace kuma ta iya gaskiya sai dai asara mata don ba ƙarama aiki ta yi ba macen da za ta duba yara da yawa dole sai tana da ilimi ilimi na boko ilimi kuma na addini saboda wasu tafiyan da za ta yi da yara sai ta tsaya ta yi tunani na bokon za ta yi tunani ko na islamiyyar za ta yi musu tunani to yara kuma da idan uwarsu ba mai magana ba ce to na tabbata muku yaran nan ba ji da ita za su yi ba kwata-kwata ba za ma su ma ce ga abin da ta faɗa ba kunnuwansu a toshe suke za su tafiyan su yawo za su je duk abin da suke so su yi ba tare da ta musu faɗa ba to ya kamata uwar da aka ce an batta da 'ya'ya bai kamata ta zama mai sanyi ba ta zama kamar ita ce uwar mijin eh, malami duka ya kamata uwar ta san ya kamata ta yi. To Fatimodun kin ji abin da takwara ki fati ta faɗa akan yadda take gani ya kamata a ce uwar ta zama mm-hmm. me na ki ƙarin ya za a ita uwar da aka bata da irin wannan ɗawainiyar na cewa ta kula da 'ya'ya ba tare da tallafin ko gudunmuwa daga wajen bangaren namiji ba ya za a ke yi wannan rayuwar kuma ya za a hatta cin magaci wato a samu biyan bukatan samun 'ya'ya nagartattu a ta wannan bangaren. To wannan abin da yana da wuya ga mace a ce ta yi tarbiyyar yara ita kaɗai yanzu ma ko da yake mama zan ma yanzu wanda ba ma ce mutuwa ba ko amma dai wanda suna nan ma yanzu matan da suke saya kan yara tunda namijin ya fita da safe ba zai dawo gida ba kuma ko in ya dawo gidan ma bai da lokaci yaran ma yana ganin kamar ya gaji ya dawo daga kasuwa zai ci abincin shi ne ya samu wajen kwanciya misali kamar da safen zai fita ma shi ba ma wani kudin zai bari ba sai dai mace ta yi wani kayan sayarwa cikin gida ko kuma irin wato ba da ma suke da mazan ma eh mazan ma kamar hoto ne kenan hoto ne mana sosai ma yanzu mazan yanzu ai sai hankali to kamar ita wadda aka riga kuma aka gudu aka mata da yayan fa wani irin kalubale ke ganin take fuskanta kuma ya take tafiyar da rayuwar yaran nan to haka nan za ta lallaba ta ko ta tarbiyar da yara ta wani hanya ke ganin suna lallaba yaran nan yanzu kamar misali ma yarin yara kamar ina da yara haka nan baban ya tafiya ba su ko makarantar su ma wahala ne yanzu ina ga neighbors dina suna kai nasu a private na zan kai su kuma ko na kai su ma yadda zan yi biya school fees nasu ma sai a hankali to a hakan ma dai duk ina so in yi kokari in ga yara na sun zama mutanen kwarai to ai ba ma ko a ce ma mijin ya rasu ma ni ba wai aure ne ba na so yi ba saboda don wani namiji ma in an kai ke ba za su ba za su so ki amma ba za su yaran ki ba saboda su ba za su yarki yaran wani ba mm. su ma din suna ma fama da na gidansu balle su ce za su dauka to ina gani ba gwara ma mutum ya zana ya ya rike yaran shi wato ɗaya daga cikin dalilan da kisa matan ma ba sa sake yin aure ke sa masu yin auren ma ko da yaran nan kina tsaye tsaya kansu ba ma wani abin da bai da kyau suke ba za ta ko yau aka miji ya zo za a aure ta za ta ah, wannan yaran ma yaran ta ma ai yaran ma ko me ake kira ƴaƴa mata wato ƴaƴan mace ne eh ƴaƴan eh, mace to wato ɗaya daga cikin kalubale da kuke ƙara samu shine ƴaƴan naku bayan kun jajirce kun yi ɗawainiya da su din kuma mm. wannan kirki ya zo ya ce zai aura kuma sai abu ta bayan fage eh, to a ce kuma ƴaƴan mace ne to da ma laifi ne a zama ƴaƴan mace to a yadda yanayin yake ba yanzu da ce yan uwan baban sun tsaya a kansu ai ba za ce ƴaƴan mace ba kuma su sun ɗauke su ma za su je su ba su wahala ne ba za su rike su kamar ƴaƴan da suka haifa ba shi sa kenan matan suke rike ƴaƴan su eh, eh, amma dai ban ce duka ba mm. wasu suna yi haka mu ma wata uwa ma ai bata ma iya tarbiyan ba ko da uban na nan ko baya nan ma ita tana iya lalata nata tarbiyan yaran mm. ita da kanta ma ba ta da kamun kai balle ta yi tarbiyan yaran shine matsala. Lalle uwa da wacce bata da um, tallafin uba suna cikin kalubale ba. Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Rukaya, kin ji abin da saura suka tattauna akan abin da ya shafi ita uwa wadda take rike da 'ya'yanta ba tare da tallafin uba ba. Ya Allah ya rasu ko mutuwar aure ko kuma ma ya bi iska ya tsere. Lallai ana samun kalubale game da single mothers uwa da take tarbiyyantar da yaran ta ita kadai ba tare da mahaifi ba kalubalen da ake samu shine kyara daga al'umma makota makaranta kuma ina ganin ba laifi ba ne don uwa ta tarbiyyantar da ɗanta ita kaɗai za ta iya ba wai ba za ta iya ba ne amma wannan challenges da ake samu na bakin mutane wannan ya ce wannan ya ce yanzu akwai shawarwar da zamu ba wa ita uwa wacce take ita ɗaya wato hannu ɗaya wanda ko bahaushe ya ce baya ɗaukan jinka sai aka bar mata ba jinka ba ma rufi gaba ne na unguwa aka bata aka ce su ɗauka an bata 'ya'ya maza an bata 'ya'ya mata mata wani lokaci zaki ga an yi haɗa mata ne mm. ita kuma za ta ɗauki ɗawainiyansu ta buga nan ta faɗa can ita kanta ma bata kula da kanta ba wani irin shawara za mu ba su shin akwai mafita a cikin su mafita dai shine duk mace da take cikin wannan kawai ta sa a ranta cewa abinda dama ta san abinda da take yi akan hanyar daidai ne mm. to magana mai magana ko zagi mai zagi ko zargin mai zargi kar ba ta kawo shi a zuciyarta domin duk iyayen da ka kai ka burge wani ko ka ba wani sha'awa ba za ka taba burge kowa ba kuma ba za ka taba ba kowa sha'awa ba ni dai kawai in zauna in lura da gidana duk wani abin da rawar da na ga ya kamata in taka in taka akan yara Karatun su ne bangaren mu'amalat da jama'a duka in sa ido in lura da shi da bangaren abinci domin shi ma abinci jigo ne domin idan yaron bai samu ya ci ya koshi ba nan ma ana iya samun matsala a cikin tarbiyyar nasa to in tabbatar da duk yadda zan yi in ba su abin da ya kamata ko da daɗi ko ba daɗi wanda dai za su domin su samu natsuwa in Allah ya to shi ma wannan shine mafitan da ya kamata shine babban mafita kuma sannan ga duk ire-iren mata wanda suka samu kansa a cikin irin wannan hali su toshe kunnuwansu da jin cewa wannan 'yar mace ne ko ba 'yar mace bane ki zama ba kya jin tsoron zargin mai zargi. Ni dai shawarar da zan ba da mata mu dai kar mu zanna kara zube gara mu nemi sana'a sana'a shine abin yi. ta ya kasance ta dogara da kanta ke. Eh tunda tunda dai shi mijin ya riga ya baban su ya riga ya rasu ko kuma ya gudu ya bar da su ai dole ne na dogara sana'a tunda ba da ba da wani hanyar da zan nema musu ko kana aikin man kara ka hada da sana'a kamar yadda na faɗa da baya ba dangin uban kowanne bane za su kula da yara uwa dole ne ta tashi ta tsaya akan 'ya'yanta ni na san yadda yake ji da daɗin su da ba daɗin su duk ni na sani to duk yadda mutane za su yi magana ne ba zan damu ba kawai da zan tsaya abin da komai abin amana da Allah ya bamu don Allah za mu yi kuma sai in toshe kudi na shi kenan. Ah, kamar yadda hajiya fatima ta yi magana ya kamata mata mu tashi a tsaye mu koya sana'a idan ba ta iya ba akwai irin kamar NGOs ɗin da suke koyar da sana'a tunda bata iya kuma ba a ce bata iya kuma ba ko bata je makaranta ba so akwai wajajen da ake koyar da sana'a idan ta koyi wannan sana'a daga nan za ta daura. idan ta daura daga nan za ta fara samun ɗan kwabo kwabonta tana duba 'ya'yanta ta bi diddigin yaranta zuwa pta meeting zuwa ga takaddunsu zuwa ga iya karfinta hmm. amma ta tabbatar tana bin duk inda yaranta za su tafi idan ma yaran mata sa su a wani sana'a ya kamata tana zuwa inda wajen mai sana'an yake ta ji yanda ake yake tafiyar da sana'in shi saboda akwai wasu cases ɗin da muke gani za ka kai yaro sana'a saboda ke single ne akwai 'ya'yanki da suka ɗan girma da za ki kai su ko tailoring ko za ki kai su ko shago saboda su ma su ɗan samu abin yi to za ki ga ana molestin innan yara? Hmm. to ke a tsassin gulmoda idan har ba ki bi wannan abun ba wannan tarbiyyar naki to ya riga ya zube dalilin kuma da ake cewa 'yar mace ne so yanzu dai an ban muki yan nan ya kamata ki dinga bin ko da mutum ɗaya daga cikin dangin babansu saboda nan gaba idan aure ya zo kina da mu'amala da wannan dangin ko da ma ba su yi miki komai ba za su taimaka miki za su tsaya miki za a karɓi gaisuwa za a za a zo a yi ɗaurin aure. Mm. So the problem ɗin da ake samu yawanci ake cewa 'ya mace ce. saboda ba ki da mu'amala da dangin wato ana yanke hulɗa kenan yawwa sai ki ce za ki iya to nan za a zo a samu problem za a zo a samu matsala za ki ɗaura hannunki ki ce ba wanda ya kula da su to saboda tun farko ke ma ki bi yadda abin ya kamata ba so idan kina bin dangin babansu ko da ba su miki komai ba ke mace ce kin tsaya kin tarbiyyar da su wannan auren bai kamata komai ya zube ba yana da kira ga al'umma da su daina kyaranta tun da aka kyari yaranta kamar ita aka kyara so in an aka daina aka rage wannan abun a al'umma abun zai dan taimaki ita uwar gurin tarbiyyanta secondly kuma shine magana aure kada ta ji tsoron ƙara yin aure musamman tana da sana'a in ta ƙara yin auren ta janyo kamar a ce miji cikin al'amuranta ba dan ya ɗauke mata nauyin yaranta ba amma at least wani wato namiji ana ke ita kuma sana'an da take yi sai ta ɗauki ɗauni 'ya'yanta mm. amfanin sana'an kenan mutane su daina jin tsoro na auren single mother ko a zo a ce ai mace ce ko kuma diyarta ta tashi za ta yi aure a ce a'a ai yan mace ce ba zai aure ta ba mm. su ma al'umma ya kamata su cire wannan abu. saurare kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku bari mu leƙa filin kwalamar mu a garam na jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abadi da bako da ta gayyato mana. To salamu alaikum suna na zuwa Ibrahim anan da magara. kuma shirin yau da gobe na muryar amurka a yau za mu gabatar muku da miya ta yodo ko kuma karkashi miya yodo ka nemi namanka mai kyau na rago shi dai a na ragu gaskiya ya yi ko na saniya in babu ta nemi naman ka na rago ka aji so ka zuba man ka a tukunya ga naman ka na aishe yal albasak so ka wanke kayan ka ka zuba in ka zuba ka baɗe ka da kayan yashi sai ka nemi ka da atarugun ka ka dake ka zuba da daudawa in ka zuba ka soyi su ka soyu ka kwana can an jima ta baɗe shi da gishiri sai ka zo ka ɗauki tumatir ɗanye ka isassa in ka sa tumatir gaskiya ba yi ka sa ba mata kwanku tumatir danya ne tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba ka zuba ka yanka suka suyi suka suyi suka kwaikwaya ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka daka yo ɗanka kenan kawai sai ka kada komi dai ka sanya da hudu dake shi za a yi dan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu kuma daka suke eh da kawai masu murjiya kuma gaskiya da kawai masu dakawa eh yodan amma sai an tsine shi an kudda kasa kasa an gyara shi tas ka gyara yodan ka fes in daka za ka yi ka dake shi ka hudu wannan kasa ka tankade shi sai ka dake abin ka kada in kuma murje shi za ka yi lokacin da ka gyara ka tankaɗe ƙasar wannan ka da dauɗa sai mm. ka murje abinka sai mm. ka zuba ka kaɗa kayan. To kamar shi in aka kaɗa ana barin shi ya jima a bisa wuta ko ba a barin shi? Eh to gaskiya ba a barin shi inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake ko minti ɗaya ne ya isa. Mm. To kamar wani lokaci akwai wasu suna eh, kamar tsawon miya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata. Eh in kana so kana sa waken ka. kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka tsaye da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta da huta da kawai ka kawo shi ka tsiyaye wannan kanwa kanwai mm. sai ka zuba duka yana yi to shi wanda miyan yodo ko karkashi da mi ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi eh to gaskiya ana ci da tuwon labshi mm. tuƙaƙƙar shinkafa mm. tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ci da shi da muna hatsi da na masarai duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa hal kitse ma kana iya sa kayanka in kana bukata da man shanu ba Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiranmu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana. bashir tela ne daga nan layin nawika a cikin garin lafiyan bari da gidan nasarawa muna jin ka bashir tela to alhamdulillah kamar da aka tattauna a zaure wannan batun haka yake wallahi sai ki ba namiji ya rabu da ya zanta da yayan ba ciwo ba na da ba ba makaranta yaran sai su zama abin tausayi hmm. sannan kuma a kowanda mijin ya mutu ne to in dai har mijin Allah ya mutu da suwa ne to ya kamata shi yan uwa da dangi su tallafa mata saboda wani yara ɗaya ki ɗaukar nauyin shi a gaskiya ba na mata ne ba yin mace za su yi rata wahala mai magana dai bashin tela ne da ganin lafiyan bai da gari tashi lafiya. to mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na gaba da wa muke magana. Da wa muke magana? To masu sauraro mun rasa wannan kira namu amma mun samu wani kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? To Hajja barka da lasariya barka da kokari. Yauwa barka dai. To na farko dan ne ma sashen Hausa murya Amurka muryan jiya ranar rediyo. Ubangiji Allah ya sa a daure a dade ana yi. suna na Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna ta Rayar Najeriya. To mun gode Murtala yau ne zaka ce a maudu'in namu. to maudu'in ne cewa gaskiya ne a su dangi ya kamata a ce aure kafin a ce za a aure musamman su bangaren matan a ce sun san cikakkun dangi na namiji saboda abin da ake gudu gaba mai zai faru yanzu mun sha ganin irin wayannan matsalolin anguwannin na namu za ki ga wani kawai To kamar dai mun rasa Murtala mun gode da wannan kira naka daga Bauchi da wa muke magana. sunana ayuba garba imam daga kashin mada a jihar bauchi muna jin ka ayuba to alhamdulillah yana da kyau da duk abin da za a yi tun daga shi ne aure din a tsaya a fahimci juna sannan kuma a tsaye da gaskiya sannan kuma allah ya kaddara an samu iyalai din a tsaya a ba su tarbiyya na kwarai da iliminsu da lafiya da kuma abin da za su ci in aka yi haka to lallai za a samu zaman lafiya na gode mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi to mun gode da wannan kira naka kiranmu na gaba da wa muke magana da wa muke magana ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka muna jin ka da wa muke magana kuna tare da kabir kwangila flyover a zaria kaduna state a tarayyar Najeriya. muna jin ga kabir kwangila na ji maudu'in da kuka yi dangane da irin kalmar nan da ake kira ta wannan diyar mace na haka ne tsakani da Allah wannan ba adalci ba ne saboda wani wani lokacin idan kika duba gani mm. ai matan da suke kula da 'ya'yan da da kamar suna fata iyayen mata ake ba su idan haka na jefa irin waɗannan kalmomin ba zuciya ta To mun gode Kabir Kwangila da wannan kira naka. mu na gaba da wa muke magana. Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Kuna tare da Abdu Ikakan daga Arlit, Jamhuriyar Nijar. Muna jin ka. abdu ɗaya kakan daga arlit jamhuriyar Nijar. muna jin kamalan abdul to muna godiya da wannan dama da kuke bamu mm. muna magana akan abubuwan da suke muna jin ka abdul to kamar dai mun rasa wannan kira namu daga Niger da wa muke magana ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a cikin jihar Niger. muna jin ka ibrahim ne wankin hula to masha Allah muna muku godiya bisa ga ainihin irin wannan shirye-shirye da suke kawo mana na tunatarwa mm. amma ina jan hankali ga 'yan uwana mata da kuma ainihin magidanta kamar ire-iren mu haka mm. musamman su 'yan uwa mata yana da kyau su rika yin la'akari kuma su rika tunani a zuciyarsu abinda za su iya yi wa 'ya'yan wasu su ba su tuna wata ranar haraye wannan mai karewa ce dukkan abin da za ka yi ka rika sa tunani a rayuwarka lalle tabbas ma tana iya kasancewa tare da ni idan ka so su da bayan ka to karshen mm, mm, gaban ka wato bayan ka ta ke haka abin da muke tunani kenan mm. to saboda haka ina kira ga yan uwana mazaje da kuma mata tabbatar da dukkan wanda Allah ya hukunci aka bar maka marayi ya ce ko ko riko to kai mata rikon tsakani da Allah saboda kai ma insha Allah zuwa gaba za a yi kina ka mace abin da ka kwatanta abin da muke faɗa nan in ba da albarkacin baki na da wannan shirin kuma muna roƙon ku dan Allah shirin nan da kuke kawo mana na kiran dare eh. a kai a yi kokari a mai mana da wannan shirin saboda gaskiya kun ba mu cikin kiwa ba a karama ba abin da muke kira gare ku kenan to Ibrahim yawancin wula mun gode kuma za mu kai za tura wannan sako naka sai kiranmu na gaba daga Bauchi da wa muke magana suna na ayuba garba daga karamar hukumar ganjo a jihar bauchi muna jinka ayuba to alhamdulillahi lallai kula da yara yana da kyau uwa da uba su zauna su ba da tarbiyya ma yara musamman a maganan ilimi hmm. idan aka ba su ilimi shine yaran nan za su tsaya da kafafunsu har su taimaki al'umma kuma lallai shi ilimi haɗin gwiwa ya kamata a yi tsakanin uwa da uba da kuma jama'a anguwa in aka tsaya aka kula aka ba su tarbiyya mai kyau da ilimi mai kyau hmm. shine za su tsaya su taimaki al'umma na gode mai magana ayuba garba imam To mun gode da wannan kira naka sai kiranmu na karshe a gurguje me za ka ce a maudu'in namu. Wore Amerika. Wa alaikas salam. daga dogon nuta ce san Muna jin ka a gurguje me za ka ce. harkar tarbiyya, tarbiyya tana ga wajen 'ya'ya mata. mata ku a gida ku a tare yara ku na kamata ku lagabar da su har su kai wajen armi idan ku kun yi tarbiyya ta kware yan kusan ku samu maza na kware sai su zama su na kware su hankuri su zauna na gode da america umma mala ali daga dogon a cikin jawarar nijar to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da haka muka zo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato julie lazarus gresham tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.